Hoto na tara Wani mutum kuma wanda yana ƙamnar Allah, yana kuma yi masa biyayya, ana ce da shi Musa. Allah ya ce ma Musa, Ka hawo zuwa wurina bisa dutse, ka tsaya can, kuma ya ce, Ka kafa wa mutane iyaka kewaye, ka ce masu, Kada su sake su hau bisa dutsen nan. kada kuwa su taɓa gaɓarsa, gama ni mai tsarki ne. Musa ya hau bisa dutsen, dutsen kuma ya rufe da wani irin hayaƙi, an yi ta cida da walƙiya da tsawa. Allah ya yi wa Musa magana, ya ba shi dokoki domin mutanensa, kuma Musa ya faɗa wa mutanen, Allah ya ce, Dukan mutanen za su biyayya da dokokinsa